Ina muku gaisuwa na musamman. Darasin nan yana kawo muku yadda ake samun kuɗi a YouTube. Ma'ana idan ba ku buɗe YouTube ba, da gaggawan buɗe YouTube yana kawo muku yadda za ku ga ribar da cewa kuke samu, yadda cewa kuke ɗaukar ku ya mata. Abin da zamuyi zamu nuna muku yadda cewa kuke samun kuɗi, kuɗin da ba ku samu a da ba, yadda ake samun kuɗi dala ɗari biyar. dala dubu ɗaya, dala dubu biyu. Arewacin Najeriya masu kusan wajen da suke samun sama da dala dubu biyu. Ku baku ba kuna ganin bidiyoyinsu suna samun kuɗi sosai. पेटे से एक गजरा सूट में काबू लगाकर घुटना करबूटा सोशल प्लेट Mengkau dosa benar-benar tidak bisa sendasi. Baka gazi kau mengkasih misal bilik baka sida kaisi akumulisi. Mengkau dosa kasih nawan nasi. a nan wajen wajen da suka ce enter enter browser na wajen da to a nan wajen za ka yaka rubuta duk channel ɗin da ka sani na arewa wanda za idan ka yi na shi zai kawo ma kuɗin da take samu a duk wata abu ne za mu yi a wata channel ne Idan kun gani anan wajen gashi nan kun ga sign na dollar anan wajen gashi nan. To wannan da kun gani gashi nan canan wannan abu da take samu a duk wata take samu dola dubu ɗaya da wani abu. Za ka iya ka zo ka rubuta duk canan ɗin da ka sani na Arewa idan ka rubuta idan ka yi A wani hanyar za ka iya duk duk bidiyon da channel ɗin da take samun kuɗi a duk wata. Wannan shine ƙarshen bidiyon namu da ya shi kuma karɓar matakan sharing domin kuma ya kai like.